fakai فكيف كان عذابي ونذر ya ko mutanen maka ku lura mana yaya azabata ta kasance a kansu kuma yaya gargaɗina ya kasance ga wasunsu ta hanyar azabtar da su